الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور wanda ya halarci sammai guda bakwai kowace sama tana rufe da ta ƙasa da ita ba tare da suna gogar juna ba ya kai mai duba ba za ka taɓa ganin rashin dacewa a cikin halittar Allah ba